Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Laraba bakwai ga watan Satumban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai. Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban rasha vladimir putin da shugaban sin shi jinping za su gana a mako mai zuwa a wani taro a kasar uzbekistan shugaban hukumar ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi hasashen cewa za a bukaci akalla dala biliyan ɗaya cikin gaggawa domin daƙile yunwa a kasar somaliya a watanni masu zuwa da farkon shekara mai zuwa kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an sako mutane 43 da aka sace su wurin sallar juma'a a zugu da ke karamar hukumar bukuyum a jihar zamfara an ka buge ka kuma sai a sako ta bindiga a daga ma wallahi ta nan kai daɗe ko da mun ka kama daji wani direban mota shi ko mu samu isa sai ga su ku an ɗauko su har da wata mata mai da goyo a jamhuriyar niger kuma da yammacin jiya talata ne aka yi bikin kaddamar da ayarin zaman lafiya wanda a lokacin da ake gudanar da shi cibiyar fina-finai ta sinuman da tallafin ofishin jakadancin amurka a niger za ta zagaye kasar kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau kana za ku je kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana to amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa a wani taro a ƙasar Uzbekistan. Jakadan ƙasar Rasha a ƙasar Sin Andri Denisov ya shaida wa manema labarai cewa shugabannin biyu za su gana a taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai wanda za a yi a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan. tsakanin ranakun 15 zuwa 16 ga watan Satumba. A rawaito Denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Rasha na TAS cewa muna kan shirin halartar wannan taro idan ta kasance ziyarar ta Uzbekistan za ta zamo ta farko da shi zai kai kasar waje cikin shekaru biyu da rabi. Kafafen yada labaran Rasha kuma sun rawaito shi na shirye-shiryen kai ziyara kasar Kazakhstan kafin zuwa taron a Uzbekistan sai dai ba a tabbatar da rahotannin ba. da aka tambaye shi game da ziyarar uzbekistan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sin morning ya faɗa wa taron manema labarai yau laraba cewa ba shi da wani ƙarin bayani da zai yi jaridar washington post ta rawaito cewa daga cikin takaddun da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi suka gano a wurin shakatawa na tsohon shugaban amurka donald trump a jihar florida a watan da ya wuce akwai wanda ke bayyana karfin sojojin wata ƙasa da ya hada da karfin makaman nukiliyar ta jaridar ta ce rahoton nata ya dogara ne da bayanan mutanen da ke da masaniya kan lamarin amma bata ambaci sunan gwamnatin kasar wajen da lamarin ya shafa ba rahoton ya kuma ce wasu takardu da aka karbe a binciken da aka gudanar a ranar takwas ga watan agustan da ya gabata a wurin shakatawa na mar lago na trump sun bayyana ayyukan amurka da ke da sirri da manyan jami'an tsaron ƙasar da dama ba su sani ba ma'aikatar shari'a ta amurka tana binciken rike bayanan tsaron ƙasa da ƙoƙarin dakila ta. shugaban hukumar ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi hasashen cewa za a buƙaci akalla dala biliyan ɗaya cikin gaggawa domin dakila yunwa a ƙasar somaliya a watanni masu zuwa da farkon shekara mai zuwa lokacin da ake sa ran ƙarin lokacin noman rani biyu za su ƙara haddasa fari mai ɗimbin tarihi da ya addabi ƙasashen ƙuryar gabashin afirka da ake kira horn martin griffith ya faɗa a wani jawabi ta bidiyo da ya daga magadishu babban birnin ƙasar somaliya cewa wani sabon rahoto daga kwamitin ƙwararru masu zaman kansu ya ce za a yi fama da yunwa a somaliya tsakanin watan oktoba da disamba idan ba za mu iya kawar da ita ba tare da kauce mata kamar yadda ta kasance a shekarar 2016 da 2017 mataimakin sakatare jihar mai kula da harkokin jin kai ya shaida manema labarai na majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar sama da dala biliyan ɗaya na sabbin kuɗaɗe baya ga roƙon da majalisar ɗinkin duniya ta yi na kusan dala biliyan ɗaya da ɗigo hudu. an jima kaɗan baballe zai shigo da ci gaban labaran duniya amma kafin nan an sako mutane 43 da aka sace su wurin sallar juma'a a zugu da ke karamar hukumar bukuyum ta jihar zamfara wakilin musa musani sha'ibu malumfashi ya rawaito cewa sai da dangi da wasu masu jin kai suka biya kuɗin fansa kafin aka sake waɗannan mutanen ga kuma rahoton da aiko mana Su dai waɗannan bayan Allah 43 sun samu sa'ida ne a bayan da dangi da kuma sauran al'umma annabi suka tattara kuɗin da aka biya na fansa da aka yan bindiga wanda suka sako su sai dai kuma guda daga cikinsu an kashe shi. Hakimin Zugu wanda shi kanshi yana daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ya yi min ƙarin bayani a hiranmu da shi. An shiga masallaci don ladan ya kina sallah shi mai wa'azi ya zo da littafi na wa'azi to da yake an riga an yi sasanci da shi wancan wani shugaba fara barayin hmm. to da muka ji an ce ga barayi nan zuwa kuma mu mun ji an ce ina an kai sulhu da su ba su taba kowa an sun zo eh. da ma an ka ce a gudu ni kai na sai ce malam abubakar a ci gaba da wa'azi dan mu ba mu taba mutum da akwai sulhu tsakanin mu to wallahi eh shi an masababin sun ka ce muna masallacin nan sai guda ɗaya shiga cikin masallaci din nan da shiga ta sai mu ni ga kukin sai ce muna dum haita to da mun ka hito sai samu gaba sannan su barayin akwai wasu gehe akwai wasu tsakiya akwai wasu can gaba inda ka jagora hmm. kamar irin biyu da aka wa shanu eh. kowane su kuma yana tare da sanda dan wallahi sanda na takarun hannu mutum kuma dan ya ta lokacin da an ka kora mu to duk wani tsatsa mata ne an an ka cin mai a yi kwace kwace kwana a ware kamar an biki shaki an an ka bige ka kuma sai a sako ta bindiga a dwaga ma wallahi ta nan kai daɗe ko da mun ka kama daji wani direban mota shi ko ba samu isa sai ga su ko an ɗauko su har da wata mata mai da goyo da ɗan haihuwa ne ya ta aire ta haya mm. to sai ga su to nan na shi suna mai ajin kuɗin da zai ɗauka shi kuma ga abubuwan nan bai da zarafin ɗauka su wallahi ta kai daɗin nan na son ka same son ka kawo kabla. ya kuma yi kira ga hukumomi don neman agaji. bukun ne lokal gamban ta a gare su kuma ga uwayen ƙasa kuma ga hakimi na cikin gari ni hakimi nake ƙarami na gatari kuma bisa ga wacce alhama ta su waɗancan mayan nan wallahi bisa gare ta ta nika roƙon duk abubuwan da nika roƙo akan dajin nan wallahi to shi na nika roƙo a taimaka muna gwamnati ta samu na hannu bisa ga wannan daji don nan kin bamu da daji wanda muka gani cewa na da matsala irin dajin nan sannan ga wurin aiki cikin dajin nan kai da ke ga makiyata ta bisa shi bari ya kama karshen alamarin nan kai don wallahi akwai hanya wannan titin da tashi daga daki takwas mm. ya doshe zuru mm. wallahi nan tsakaninmu da gada zaima ana ce ma wurin marke na alhajin su eh to nan muna fa kuma mutaki Na kuma zanta da ladanan masallacin bayan mun fara shiga masallaci suka shiga cikin masallaci suka wuce da mu. Mm. Suka yi daji da mu tun abin karfe daya ana tafiya da mu ba mu kai inda za a ajiye mu ba sai karfe biyar. Na yamma? Mm, ana ta gudu da mu. Sai ga shi jiya da Allah ya yanke wahala kuma ga shi an jama'a suka yi kokari a haka musu kuɗi sai ga sun sako mu. To ya zaman can wurin yake? To can gaskiya ran karɗe ko matsayin mutum bai so ne sai ya zanna wurin ne. Wallahi akwai wahala babu abinci. Ba su ba ku abinci ba? Kuma in sun kai ma tambaya in ka ba da ansa ko za a kyale ka sai an same ka an yi ta bugu sannan a kyale ka a yi gaba ga wani. Ba a sa bulala icce aka sa ko kuma a sa dutse a jefe mutum ga kai. Akwai guda matan daga cikinmu wanda sun ka kashe. Mutum guda ɗaya a tsakanina da shi. Dukan waɗanda aka sako su a lokacin da suka iso gari wuce aka yi da su ya zuwa asibiti da na tuntuɓe shi game da lamarin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sp muhammad shehu ya tabbatar da lamarin kana ya ce an ƙara yawan 'yan sanda a wannan yanki da kuma sauran wurare don kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umman jihar baki ɗaya sani shahab malafashi mura amurka daga gusau a najeriya a gaida sani sha'abu malumfashi da wannan rahoto ana tare ne da yadda sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya ana ci gaba da zaman zulumi a lardin saskatchewan da 'yan asalin kasar kanada ke zaune bayan da 'yan sanda suka yi gargadin cewa mai yiwuwa wanda ake zargi da kai wani mummunan harin wuka a ƙarshen makon da ya gabata yana nan a yankin jami'an 'yan sanda sun kewaye wani gida da bindigogi a ranar talata amma ba a bayyana ko wanda ake nema ruwa a jallo miles sanderson yana cikin gidan ba tun da farko an faɗa mutanen da ke zaune a yankin james smith creek nation da su zauna a gida an tsinci gawar dan uwan wanda ake nema ruwa a jallo da shi ma ake zargi damin sanderson a ranar litinin a kusa da wurin da aka kai harin an kuma zargi 'yan uwan da kashe mutane sha ɗaya tare da jikkata wasu sha takwas a wurare da dama prime minister canada justin trudeau ya yi alkawarin ci gaba da ba da tallafi daga gwamnatin tarayya tare da mai da hankali na kare lafiyar kowa da kowa yayin da ake ci gaba da neman wanda ake zargi tun bayan hamɓarar da shida majalisar dokokin kasar ta yi watanni biyar da suka wuce tsohon firaministan pakistan imran khan ya gudanar da taruka a duk faɗin ƙasar lamarin da ke nuni ga abokanan hamayyarsa cewa yana da ƙarfi a siyasance. A ranar Talata, kan yayi jawabi ga wasu magoya bayansa kimanin dubu ashirin da biyar a garin Peshawar da ke arewa maso yammacin ƙasar babban birnin lardin Kibar Paktukwa masu ra'ayin mazan jiya mai iyaka da ƙasar Afghanistan. Kan ya ce nan ba da daɗewa ba zai shirya wani gagarumin tattaki zuwa babban birnin ƙasar a matsayin kololuwar kamfe ɗinsa na tilastawa gwamnatin firaminista shahbaz sharif don gudanar da wani zaɓe cikin gaggawa wanda wasu manazarta ke ganin cewa kan zai iya lashe zaben saboda goyon bayan da yake samu daga ƙasa sharif ya yi watsi da buƙatar yin zaben da wuri yana mai cewa ya kamata a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara a shekarar 2023 mai zuwa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma bari mu koma ga rahotanninmu a jamhuriyar nijar a yammacin jiya talata aka yi bikin kaddamar da ayarin zaman lafiya wanda a yayinsa cibiyar fina-finai ta sai nomad da tallafin ofishin jakadancin amurka a niger za ta zagaya jihohin kasar da nufin tattaunawa da jama'a akan batun zaman lafiya musamman matasa wanda a wannan lokaci suke fama da tashe-tashen hankula wakilin murya amurka a birnin ya mai muni barma ya aiko mana da karin bayani matsayin fina-finai a wajen al'umma da tasirin sakonnin da suka kunsa wajen canza tunanin jama'a ya sa fitacciyar mai tsara fina-finan nan 'yar nijar aisha maki ta bullo da wannan shiri na ayarin zaman lafiya da aka yi wa lakabin caravan de la paix sine nomad wanda a ƙarƙashin sa za a wayar da kan matasa a game da batun zaman lafiya harkar kwanciyar hankali ba wai lalle ba ne wai eh, sai makarraban tsaro harka ce wadda ta shafi kowa da kowa saboda shi ne muka ce eh, ganin cewa eh, kwanci hankali tashin huda a kasar niger akwai wani majigi da muka wallafa wanda ake ce ma zandar kenan shi ne zan yi amfani da shi za mu sa shi cikin motocin jigila matattarar matasa duk inda take ta niger mun kwankwalo ta zan mu kai shi can saboda mu ga an zamne an tattamna a san matasan wannan me yake musu ciwo wannan fim da autannin baya ya zagaye wasu kasashen afirka da na yammacin duniya labari ne na zahirin rayuwar wasu matasan da magaram fim ne wanda muka yi a wata unguwa eh, wadda ake ce ma karakara ta da magaram saboda akwai matasa da dama wanda ake ganin kamar suna tashe-tashen hankula lokacin da zamu kayyara wannan majigin mun nura cewa wai ba wai tashin hankali bane kawai gare su akwai dalili matasa ne kamar wanda suke da matsala akan wariya da ake musu ta abubuwa da dama dan saboda shi ne muka yi shi dan mu gwada ma mutane da dama daga cikin suna neman da su yi su huta daga cikin wannan kangin na eh, violence da suke ciki amma sai dai ya ne zai yi a taimaka musu dan su huta daga nan baya ga motocin jigila da majalisun matasa ayarin na caravan sine nomad na da niyyar sauka a makarantun sakandare da jami'o'in wannan kasa domin jin damoyi da shawarwarin ɗalibai shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar ya mai bakin bature almustafa ya jaddada goyon baya ga wannan yunkuri mu duk abun da ya shafi ci gaban ƙasa abun da ya shafi matasa abu wanda yana iya kawo gyara abu ne wanda muna bashi goyon baya wakilin matasan jihar maradi a wurin bikin kaddamar da wannan ayari Tasi'u Bakwai, na cewa su kan faduwa ta zo daidai da zama babu abin da yau ya hita da hankali kamar rashin kwanciyar hankalin nan da muna kallon shi a yankin ruwa ya bulla sai gashi a yankin age ya bulla sai gashi a yankin gidan runji ya bulla sai gashi shi a yankin hauji jammai kuma ga muna iyaka da ƙasa inda ta kamari ka kaga dole ne mu rike shi hannu bibi kuma mu aika shi inda ake so kuma don mu mu samu wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya bazu ya tabbata sosai a maradi kasar amurka ta taka rawa wajen tsara wannan sabuwar tafiya mai hangen karfafa kwanciyar hankali a ƙasa Ga abin da jami'in diflomasiyar kasar Stephen Rakon ke cewa. Le Niger est passé a un tournant important de son histoire. Ƙasar Nijar ta buɗe wani sabon babi a tarihinta, inda a karon farko wani zababben shugaban ƙasa ya canji wani shugaban da ya yi mulki ta hanyar demokuraɗiyya. Duk da wannan ci gaba da aka samu, akwai buƙatar haɗa gwiwa da matasa domin taimakawa Nijar ta samu damar murmurewa ta kuma samu wadata saboda haka muka shiga wannan tafiya don ganin an cimma gurin da aka sa gaba watanni akalla goma za a shafe ana haska wannan fim na zandar a cikin motocin jigila da majalisun matasa da makarantu da jami'o'i a dukkan fadin kasa hade da mahawarori akan zamantakewar al'umma da zammar tattara shawarwarin matasa da na shugabannin addinai da sarakunan gargajiya waɗanda a ƙarshe za a gabatar da su ga hukumomi don ganin an ɗinke dukkan wata barakar da ke barazana ga zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a kan tashar mu ta VOA Africa a kan wato mita 200.5 kenan zangon FM baya ga haka a yaushe za a same mu a sashen mu na yanar gizo wato Hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gara lambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu ji yadda malamin jami'a Dr. Muhammad Bashir Sa'idu ke cewa matukar 'yan Arewa za su haɗa kai to ba shakka arzikin yankin da tsaro zai dawo. Shi kuma Abdullahi Manaja Bauchi na faɗakarwa ne kan yadda jita-jita a yankin Arewa ke yawaita ta hanyar sakonni da akan yada a yanar gizo. Arewa ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya. Dr. Muhammad Bashir Sa'idu na sharhi kan lamuran yau da kullum a Arewa kuma masanin aikin gayya ne. ya ce matukar duk 'yan arewa za su haɗa kai to za su farfado da ta gomashin yankin. Eh, to shawarar zan bayar a kan wannan gaskiya a taimakon kai da kai a kafin da shafi harkar cigaban al'umma yana da kyau. So yana da kyau mutanen arewa su gane cewa idan za su zauna su yi aiki kafaɗa da kafaɗa to zai taimaka wajen cire tattalin arzikin su gaba. Ah, ba daidai bane a ce mutane kullum su tsaya su dogara da gwamnati saboda ita gwamnati tana da abubuwa da take yi da faɗi amma a matsayin ku na al'umma arewa misali kaga ɗaya daga cikin arzikin da muke da shi arewa shine noma wanda shine muhimmi to idan mutane suka haɗa kai akan aiki za a ga cewa sun ciyar da kansu gaba akan harkar noma kuma ga matsalar da muke fuskanta yanzu harkar rashin tsaro wanda yanzu ya da bai ko ina da ka tashi daga nan ka je kaduna daga abuja ya zama maka matsala ka tashi daga kaduna ka je katsina ya zama matsala me kawo haka yana da matsala yana da alaka da shugabanci to yana da kyau mutanen arewa idan maganan zaɓe ya zo a fidda duk wani irin bambance-bambance da ake kalla ana zaɓe wasu saboda addini ko kabilanci kamar yake amma wannan da shekarun baya can za a ga cewa arewa ana zama lafiya kowa dan uwan kowa ne ba wanda yake ganin kowa da wata matsala to yanzu ya kamata mutane su dawo su canza tunani akan cewa abin da ya dace su yi shine in Allah ya kai lokacin zafi mutane a tsaya su zaɓi shugabannin da za su taimake su musamman bunƙasa tsaro bunƙasa harkar ilimi tattalin arziki duba da cewa arewa yanzu shine koma baya a tattalin arziki a najeriya in ka duba jihohin da suka fi talauci a najeriya suna arewa me ya kawo haka saboda har yanzu mu tsaya mun duba mun ga yadda za mu tsaya mu taimaki kanmu da kanmu ba Yawwa wato wannan yana da tasiri kenan kan ah, akwai matsala ta shugabanci ya nuna 'yan arewa kawai ba sa wani lokacin ba sa yin zaɓe bisa cancanta kenan. eh kwarai da gaske abinda nake son jan hankalin 'yan arewa shine idan lokacin zaɓe ya zo a tsaya a duba cancanta ba wai a duba bangaranci ko kabilanci ko addini ba ma'ana duk wanda ka zaɓa a kan cancanta to za ka samu abin da kake so alal misali yanzu za ga 'yan takara sun fito kamar yadda na faɗa wasu za su amfani da kuɗi za su yi amfani da ƙabilin za su amfani da addinin su bangaranci to amma abin da ya kamata mutum duba shine wane ne idan muka zaɓe shi zai je kare mana muradinmu na tattalin arziki da zaman lafiya da ilimi kamar yanzu matsalar take Najeriya yanzu haka na yajin aikin malaman jami'o'i misali duka ga yara suna zaune a gida an rasa gane kan abu gwamnati ce kaza kungiyar malaman jama'a ce kaza to kaga inda akwai shugabanci na gari kuma akwai wakilci mai kyau ya kamata a ce duk a zauna a kira wa'annan malaman nan 'yan najeriya ne yaran nan su ne wa'annan jami'an gwamnati 'yan najeriya ne yaran nan su ne a zo a zauna a ga meye maslaha to amma saboda rashin kyawun shugabanci da wakilci kaga abin ya taɓarɓare har yanzu an kasa gane ina aka sa gaba duba da harkar tsaro ma yanzu haka ba wanda yanzu zai iya fitowa ya gaya maka cewa menene ake ciki akan wannan matsala kullum ana ci gaba da kashe mutane ana ci gaba da ɗauke mutane ga kuɗin fansa mutum bai je gona ya noma ba to kaga wannan shine ake hasashen cewa nan gaba in ba sa ake ba a wannan shekarar za a yi tsadan abinci ga ruwa Allah ya bamu amma a nan arewa gaba ɗaya an kasa yin noma saboda matsalan tsaro don haka mutane a wannan zaɓen su jajirce na farko yanzu in aka je zaɓe za ka sha wahala na rana ɗaya kawai ko me zai faru wahalar rana ɗaya za ka sha amma idan ka kuskure zaɓe sai ka sha ranar shekara hudu ko takwas. amma duk bashir ka san wani abu da yan siyasa fa na sauyawa za dan siyasa da yana zama da mutane ana cin abinci tare ana gaisa amma da zarar yayi nasara sai ga ya canza kowa ma har abokai. Eh, ya danganta ga ingancin dan takara dama can wannan dan takarar ba mai inganci ba ne akwai wasu ka'idoji ko alkalama da mutum ya kamata ya duba kafin ya zaɓe na farko za ka duba mutuncin mutum tun kai wani irin mutum ne wani mutunci ke da shi na ɗaya na biyu kuma ka duba menene manufar shi ɗan takarar da ya fito ya tsaya me yake so ya awatar na uku kuma ka duba iliminsa domin ilimi yana daga cikin abin da yake haskaka rayuwar ɗan adam kuma yake nuna mutum inda zai bi don haka sanin kowane ɗan takara kafin ka zaɓe shi ya kamata kai mai zaɓe ka tsaya ka tantance ka gani shin me da me kake so ka yi mana wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da 'yan kudu suke yi tun da saɓanin mutanenmu na arewa idan mutum ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taɓa tsinawa al'ummanka in kai ka taɓa rike makaman gwamnati da wadawa kan yin aiki waye da waye ka a makaranta waye da waye ka ɗauki su a asibiti makarantu na al'umma wanda ke cewa community makarantu wanne ne ka gyara asibitai da sauransu amma yanzu ya kamata mutanen arewa su masu aro wannan binciken su rinka binciken 'yan takara saboda su san sun zaɓi wanda zai musu aiki. Wato dokta Bashirin an biyo wannan ya nuna fa sai mutum yana da kuɗi ko ya taba rike wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara tun da in ba haka ba in mutum ba shi da wani mukami ta ya za a zai iya lissafa ma ya ɗauki wani a aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu. eh ko da mutum bai rike mukami ba ai in aka ce taimakon al'umma ko da baka da kusisi za ka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko dan koyarwa ko dai ba da shawara ka samu matasa suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza shi ma taimakawa al'umma ne. Mun gode dokta. Shi kuma mai bibiyar yanar gizo a arewa Abdullahi Manaja Bauchi ya ja hankalin 'yan arewa ne kan su biyo masu yada jita-jita ta yanar gizo musamman ma masu shirya hira kamar ta hanyar buga waya ba ambata sunaye kuma sukan yakan ne don yada wata ganda. To, wannan ba gaskiya ba ne mutane ya kamata duk wanda zai ba da wani labari ya kamata ya faɗi sunansa ya faɗi inda yake kuma in so samu ne ma ya sa hotonsa a ga hotonsa ga sunansa ga inda yake ga hotonsa don in an tashi bincike an san wa za a je kai tsaye a bincika amma sai mutane sai suna eh, yin audio message kawai na karya na yaudara ko su ɓata wasu 'yan siyasa ko kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma haga jama'a ya kamata mu yi nazari sosai mu rika nutsuwa a duk lokacin da muka ji irin wannan labari na karya an yaɗa shi mu rika yin dogon nazari kafin mu ma mu sake yaɗawa. wato abdullahi abin da yake faruwa wasu kan ɗauka cewa wani labarin sirri ne ya bayyana wanda ake ta ɓoyewa shi yasa watakila suke yadda ah. Ah, babu wani ne kawai kan zauna a ɗakinsa ya yi shirya maganansa ya fi don ya ɗauki ah, hankalin mutane su abai da attention ya a yi tsammanin cewa waɗanda ba su da kamar zurfin eh, nazari ko bibiyan asalin labarai sai su ɗauka da gaske ne amma duk mutumin da yake da hikima wajen fahimtar labarai ba zai yadda da wannan ba so mutane ne mutane ya kamata duk inda suka ji labari su rika tantance labari kafin su yada ko kafin masu ma kar masu bata lokacin su kawai daga zaran sun ji irin waɗannan labaran don bai da amfani bai da ba abin da zai amfanar da mutane so wasu suna amfani da shi ne su bata waɗansu wasu kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma to jama'a mu yi taka tsantsan domin yanzu an shigo lokaci na siyasa wasu suna amfani da irin wannan daman don su bata waɗansu masu neman kujera mutane masu mutunci sai ga wani yayi bayani na ƙarya saboda kawai hassada da gaba ko ƙyashi ko yana tunanin wannan ɗan takara ya fi mai gidansa uban gidansa tasiri ko karbuwa a wurin al'umma sai amfani da wannan dama don ya zubar masa da mutunci ya ci mutuncinsa to kaga wannan ba daidai ba ne ya kamata mu yi hatara yawa wa sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin shirin ni na sura da ma'ali kaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya To madalla a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana. To saƙo mana farko ya fito ne daga Usaini Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa wanda ya ce salam muna taya Listros muna karɓar ragamar jagorancin Birtaniya sakamakon murabus ɗin da Boris Johnson ya yi Allah ya sanya alheri. Sai saƙon Baffa Haruna Bajoga da Nazir Abubakar Sabo waɗanda suka ce ci gaba da ragargazar 'yan ta'adda ba ƙaƙƙautawa da jami'an tsaron ƙasar Najeriya ke yi abin ya yi kyau mutuka fatan mu dai allah ya kawo mana ƙarshen miyagun ayyukan nasu amin babangida abibi giyawa daga karamar hukumar mulki ta gwanyo jihar sokoto cewa yi hakika mu matasan najeriya muna farin ciki da wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka. na dakatar da karin kuɗin kiran waya da kuma sayan data muna kuma fatan gwamnatin najeriya za ta mai da hankali wajen ragewa al'ummar ƙasar matsalar tsadar rayuwa idan har gwamnatin mulkin soji na kaunar zaman lafiya da ci gaban ƙasar chadi ya zama wajibi ta gaggauta shirya zaɓe domin miƙa mulki ga gwamnatin dimokuraɗiyya domin jinkirin da ake samu na ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya jefa ƙasar cikin matsala irin wadda ƙasar sudan ta shiga bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasa umar albashir wannan sakon ya fito ne daga rilwanu ibrahim london wuba tare da alhaji sa'ido mai gyaran tv a garin wuba adamawa a ƙarshe sai saƙon sali muhammad sali da mara yola wanda ya ce muna jinjina ma ministan sadarwa isa alifantami da ya sanar da dakatar da ƙudurin gwamnatin tarayya na ƙarin haraji akan kamfanonin sadarwar ƙasar to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban rasha vladimir putin da shugaban sin shi jinping za su gana a mako mai zuwa a wani taro a kasar uzbekistan jakadan kasar rasha a kasar sin andri denisov ya shaida wa manema labarai cewa shugabannin biyu za su gana a taron kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai wanda za a yi a birnin samar samarkand na kasar uzbekistan tsakanin ranakun sha biyar zuwa 16 ga watan satumba a rawaito denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran rasha na tas cewa muna kan shirin halartar wannan taro. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa daga cikin takaddun da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI suka gano a wurin shakatawa na tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida a watan da ya wuce. Akwai wanda ke bayyana karfin sojojin wata ƙasa da ya hada da karfin makaman nukiliyar ta. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu karshen shirin da muka kawo muku a daidai wannan la'asariya idan Allah kai mu da daddare da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauki da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya. Baba ya koma makeri ne nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai an jima amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.